kam kinga gama mini komai sanadiyar ki na zamjar mai za na faɗa kuma ne mai mai kin ce ci tunani na ke kika sai ta kwakwalwa ta ke ce di ɗaya in mata in ba ke kuma ba kowa ke ce makaranta ta na ajiyar ki a rai kullum na da so na ki ne kullum in ba san ki ba me zan an ce so bai sabo ni da naki na saba sai kin yarje a ajiyar ki na diba ke ɗaya kin koya min ni neman saba yadda zan yi na rayu har in bai marayu ina ƙaunar ki da zuciya ɗaya so guda ɗaya amana ɗaya shin wani ya taɓa sanar da ke cewa ke mai kyauce mini murmushi haƙoran kira ta fitila ce na rike alƙawari na kishi ne sanya ni na dace gani na kin san na kaku kin san na zau kin san san kin san na ruku kin san kuma na da kin san na ko sami aure da ke wani sashin ki zan mallake buri na yau na da ke ki da ɗaya da ki kina girki na waka kina shara na wanki ki bacci in kalle ki kin san zan tare na kin san kin san kin san kin san kin san kin san kin san kin san kin san an ce so bai sabo bai sabo an ce bai sabo kin yarje ni na ƙaunar ki da zuciya ɗaya so guda ɗaya amana ɗaya